Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mutanen Maiduguri ne muku ta'aziyya Ubangiji Allah ka ji kan wanda suka mutu Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu Allah ka kyautata bayan su saboda Annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kalubale gare mu talakawa me muke yi me kuke yi hmm. ina wai kuka kun manta da kullu nafsin katal maut ne to ina tsoron ran da bakin ciki zai zama sana'ar ku ina tsoron ran da kuka zai zama sana'ar ku mun zama kwallon mangwaro a tsotse ayar mun zama lipton wato a saka mu a ruwan zafi bukata ta biya sai a yadda mu abin tausayi na mu yanzu da suke tasowa na fi tausayin su, ta mu ta ƙare wa'inda suke tasowa su ne abin tausayi da kuke cewa wai sai an je an nemi permission kafin a je noma